Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 22 ga watan Maris na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam jiya talata Prime Minister Japan Fumio Kishidi ya gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Kyiv a wani yunkuri na bayyana goyon baya ga Ukraine. Kana a talata ne kuma jagororin manyan jam'iyyun adawa a Najeriya suka shigar da kara a kotu suna neman soke sakamakon zaben shugaban kasa na watan jiya da aka yi wanda suka daɗe suna kalubalanta. girgizar kasa mai karfin maki 6.5 da ta afku a pakistan da afghanistan a jiya talata ta kashe akalla mutane tara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Amurka ta nemi gwamnatin Najeriya ta gaggauta hukunta duk waɗanda suka taka rawa wajen uzurawa masu kada kura a yayin zaben gwamnoni da aka yi kwanan nan. Bayan haka za ku ji yadda masharhanta ke ci gaba da yin sharhi akan sauye-sauyen da aka gani a zaben na gwamnoni da na 'yan majalisar jiha na baya-bayan nan. A yanzu in ka lura kusan ba wani ɗan siyasa da yake da tabbas kan komai a da akwai waɗanda suke kirfa yadda suke so sannan kuma diyan da ta kaɗa ta raya za ka ga kusan a haka ɗin aka kare To yanzu ga mu kusan kowa bai da tabbas. Muhammad Adamu mai sharhi kan harkokin yau da kullum kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. a jiya talata prime minister japan fumio kishida ya gana da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a birnin kiev a wani yunkurin bayyana goyon baya yayin da shugaban rasha vladimir putin yake amsar bakoncin takwarasa na kasar china shi jinping a birnin moscow shugaban na ukraine ya kafe hotonsa a yanar gizo yayin da suke gaisawa da kishida wanda zelensky ya kira shi da adili mai kiyaye sharuɗin ƙasa da ƙasa kada da daddin abokin ukraine kafin ganawar kishida ya kai rangadi a birnin bucha inda ukraine din ta ce sojojin rasha sun kashe sama da fararen hula 400 a bara wanda tuni aka alakanta barnan da suka faru da ayyukan sojojin moscow ya ajiye furanni a wajen wani coci kana ya yi kawaici na minti guda ya kuma ruzina domin girmamawa kishida shine shugaban wata ƙasa na baya-bayan nan da ya kai ziyara a ƙasar ukraine mai fama da yaƙi tun bayan da rasha ta kaddamar da mamaya a watan fabrairu shekarar 2022 a jiya talata ne jagororin manyan jam'iyyun adawa a najeriya suka shigar da kara kan neman soke sakamakon zaben shugaban kasa na watan jiya da suke kalubalanta kamar yadda takardun kotu suka nuna domin fara wata shari'ar da ka iya daukar tsawon watanni an shigar da kararraki da dama akan kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar najeriya amma ga dukkan alamu babu wadda ta yi nasara dan takarar babban jam'iyyar adawa ta people's democratic party pdp a atiku abubakar da peter obi na jam'iyyar labour party sun roƙi kotun ɗaukar ƙara da ta soke zaben da bola tinubu na jam'iyyar apc ya lashe shugabannin jam'iyyun adawan sun faɗa a wata takardar rantsuwar kotu cewa zaben na tattare da magudi kana sun zargi hukumar zaɓe mai zaman kanta ta inec da take doka inda ta gaza amfani da na'urar lantarki wajen ɗaukar sakamakon zaɓe daga rumfunan zaɓen da ma wasu zargi-zargi da suka mata atiku da obi sun nemi umarnin kotu da ta sauke zaɓen na shugaban ƙasa da aka yi kana inec ta gudanar da sabon zaɓe tinubu ya kare zaɓen inda ya ce an gudanar da shi a cikin adalci kana kotun ɗaukaka ƙara tana da kwanaki 180 ta saurari ƙaran kana ta zartar da hukunci akan kalubalantar da ubi ke yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc girgizan kasa mai karfin maki 6.5 ta afku a mafi yawan yankuna na pakistan da afghanistan a jiya talata lamarin da ya jefa mazauna yankunan cikin firgici suka tsere daga gidaje da ofisoshi kana ta firgita mutane da ke ƙauyuka masu nisa akalla mutane tara ne suka mutu sama da mutane ɗari ne aka kawo su asibitoci a yankin tsaunin swat da ke lardin fatunkwa na arewaci mafi wato maso yammacin pakistan kenan cikin wani yanayi na kaduwa kamar yadda bilal faizi kakakin hukumar bayar da agajin gaggawa ta pakistan ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press waɗannan mutanen da suka firgice sun suma kuma wasu sun suma ne saboda kaduwa daga girgizar ƙasa da suka gani in ji shi faizi ya ce daga baya aka sallami akasari daga cikinsu daga asibitoci faizi da wasu jami'ai sun ce mutane tara ne suka mutu sakamakon ruftawar rufin gidaje a sassa daban-daban na arewa maso yammacin pakistan wasu da dama kuma sun jikata sakamakon girgizar kasar da ta afku a kasar afghanistan kuma an ji karanta a makwabciya tajikistan girgizar kasar ta haifar da zartarewar kasa a wasu yankuna masu tsaunuka lamarin da ya kawo cikas ga zirga-zirga an jima kaɗan baba yakubu Maƙeri zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu biyo bayan zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha da aka yi a ƙarshen makon jiya amurka ta nemi gwamnatin najeriya ta gaggauta hukunta duk waɗanda suka taka rawa wajen musgunawa masu kaɗa kuri'a ko ma suka hana su yin zaɓe kamar yadda rahotanni daga wasu jihohi suka bayyana amurka ta kuma yi barazanar hana manyan jami'ai ko 'yan siyasa da suka saba ka'idojin zaɓe shiga ƙasar wakilin muryar amurka hassan maina kaina ya aiko mana da wannan rahoton a cikin wani rahoton bayan zaɓe da ta fitar amurka ta nemi najeriya ta gaggauta hukunta duk waɗanda ke da hannu wurin tada rikicin zaɓe ko uzurawa masu kaɗa ƙuri'a yayin zaɓen gwamnoni da aka yi a najeriya kwanan nan amurkan ta ce tana kuma duba yiwuwan dukkan wani zaɓi da take da shi a ciki har da kakaba takunkumin hana biza na shiga ƙasarta ga duk waɗanda suka taka rawa wurin yi wa tsarin demokradiyya karan tsaye amurkan ta ce ta dawo matuka bisa yadda aka yi wa masu zaɓe rashin mutunci musamman a jihohin Legas da Kano da ma wasu wuraren inda ta ce hatta jami'anta sun shaida kaɗan daga cikin irin aika-aikan da aka tafka. Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ya yi aikin sa ido yayin wannan zaɓe. wannan matsaya da gwamnatin amurka tamkar tauna ƙasa ne wato don aya ta ji tsoro kuma sun daɗe suna barazanar cewa za su yi haka a zahiri ma akwai daɗe raɗin da ake cewa sun fara zartar da wannan ah, barazana da suka yi saboda an ce akwai wata alkaliyar kotun koli ta najeriya wadda aka hana ta wannan visa din duk da yake ana cewa suna da kadarori da dama wato iyalanta suna da kadarori da dama a amurka amma da gidaje sai aka yi sa'a ko rashin sa'a cewa shugabanninmu da manyan 'yan boko da hamshikar mu suna da tsananin kishirwar cewa sai sun kai ziyara kasashen waje saboda haka su duk wani abun da zai kawo musu cikas don yin tafiye tafiye zuwa kasashen waje yana daga musu hankali. Dan gwagwarmaya kuma lauyan tsarin mulki a barista Yakubu Salibawa shi ma ya sa ido lokacin gudanar da zaben na gwamnoni. Mu kara duba mu tambayi kan shin Najeriya muna kan demokradiyya. In ana magana demokradiyya a lokacin zaɓe abubuwan da suke faruwa bai bai kamata yana afkowa ba akan ƙasar take kan gurbi ko kuma kan turbar demokradiyya. Yanzu alal misali abubuwan da suka faru a jihar Legas. Mun ji kuma mun gani da abubuwan da suka suka faru a Lagos. Masu kaɗa kura mutanen yawanci aka kore su da bindiga da makamai aka hana su su je wajen yin zaɓe. A jihar Rivers mun ga inda 'yan sanda da kansu su suka raka gwamnati mai mulki suka kori ma'aikatan zaɓen suka kai inda suke so suka aikata abin da suke so. A jihar Kano an samu matsala ta wajen bangare guda biyu da ake abokan hamayya wanda a ƙarshe Allah dai ya sa a jihar Kano wanda ya ci zaben aka bashi da a ce ba a ba NNPP ba da yanzu jihar Kano ba mu iya sanin rayukan da za mu iya rasawa. To don haka wannan sanarwa da suka yi ya yayi daidai kuma yana kanka. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan Maina kaina shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Kimanin ma'aikatan sashen ilimi dubu talatin da goyon bayan kungiyoyin malamai ne suka tsunduma wani yajin aiki a birnin Los Angeles da nan Amurka a jiya talata. inda suka rufe makarantu da ɗalibai kusan dubu ɗari biyar ke zuwa a gunduma mafi yawan makarantu na biyu a amurka haɗakar ƙungiyoyi ta ma'aikatan ilimi tana neman ƙara abin da ta kira albashin talauci na dala dubu ishirin da biyar a kowace shekara ga yawancin mambobin su ciki har da direbobin bas na makaranta da masu kula da su da ma'aikatan kanti na sayar da abinci da mataimakan aji dubban masu zanga-zanga ne suka taru domin gudanar da zanga-zangar lumana a wajen haikwatar makarantar haɗaɗiyar daular larabawa ta los angeles inda suka rashi takobin ci gaba da gudanar da zaben na tsawon kwanaki biyu masu zuwa suka ce muna son mu kuma muna nan ne saboda ɗaliban amma idan ba za mu iya kulawa da 'ya'yanmu yadda ya kamata ta yaya za mu zo mu iya mu yi aiki linia boyd peterson yana faɗi wani direban basi da ya taka rawar gani yana shaidawa gidan talabijin na ktla 5 a ƙarshe wani ɗan jaridan ƙasar faransa oliver bois mai shekaru 48 ya koma gida a jiya talata bayan kusan shekara biyu da ya yi ana tsare da shi a yankin sahel inda iyalansa da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron suka tarbe shi a filin saukan jirgin sama da ke kusa da birnin paris da da wani ma'aikacin agaji ɗan ƙasar amurka jeffrey ward mai shekaru 61 da haihuwa waɗanda aka kama a kudu maso yammacin ƙasar niger a watan oktoban shekarar 2016 sun isa birnin yamai babban birnin niger a ranar litinin bayan da aka sako su du ya sauka daga jirgi a jirgin wato tashar jirgi na villa kulibali a ranar talata kuma ya tafi kai tsaye ya rungumi 'yan uwa da suke jiransa akan kwaltan jirgi macron ya kuma rungume shi a gaban kyamarori a wani dan takaitaccen hutu da ya samu daga siyasa mai cike da rudani na cikin gida akan yadda gwamnatinsa take garan bawul ga ainihin tsarin fansho Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Biyo bayan zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha da aka yi a Najeriya, masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan yadda aka gudanar da zaben da ma kalubalen da aka fuskanta a wata hira da abokin aiki na muhammad hafiz baballe da muhammad adamu mai sharhi kan lamarin yau da kullum ya ce zaben na shekarar 2023 ya zo da sauye-sauye da yawa a gaskiya kamar ta sauya zani zan ce ni ina mai matukar murna sosai game da eh, launi da siyasar najeriya take ɗauka a yanzu nan shigowar misali wannan fati da ake ce ma labour party kusan ya sauya komai kai ga a yanzu in ka lura kusan ba wani ɗan siyasa da yake da tabbas akan komai a da akwai yadda suke kirfa yadda suke so su kuma ratafa su ce ga yadda zai kasance sannan kuma diyan da ta kada ta raya za ka ga kusan a haka din aka kare. to sai yanzu ga mu mun shigo wani karni na siyasa wadda yanzu nan kusan kowa bai da tabbas sannan kusan kowa ma an girgiza shi duk wani hasashe da wani zato da ɗan siyasa yake yi ko kuma a mai goyon bayan siyasa mai ra'ayin wane mai ra'ayin wance sai gashi mun shigo wani hali wanda kusan kowa rai a kumba kowa ɗarɗar a wane zai kai kuwa wance za ta kai a takaice sai dai in ce maka demokrasi yana kan cin gaba ba zan ce ya ci gaba yadda ake so ba an samu korafe-korafe da tashe-tashen hankula da kuma siyan ƙuri'u a wasu wurare da aka gudanar da zaben gwamnoni ban sani ba eh. ya kuke ganin wannan al'amura da aka samu a wannan zaben Eto, eh su ma kuma in kai la'akari da su da tashin hankali da fadace-fadace da satan kura ko da kwaci akwatuna da sauransu ɗabi'a ce ta demokradiyya duk da yake ta ɗan yin kanta a nan kuma a hankali in allah da za a shawo kanta to amma kuma ɗabi'a ce ta demokradiyya wadda bayan da ka iya shi kan shi doka ko dokokin election na electoral act da guidelines da sauransu sun hasashe haka sun hangi haka kuma har akwai matakai da aka ɗauka kisa sa za ka ga rukuni-rukuni na ainihin ka'idojin dokokin jefa ƙuri'a ma an yi la'akari da cewa wayannan suna iya faruwa to amma in suka faru yaya ake sa mizanin a tabbatar da wannan ƙuri'a da aka jefa mai ma a yi ɗinta gaba ɗaya ne in kuma abin kalilan ne bai sha ko ina ba bai rinjaye wurin gurɓata outcome ba ga yadda doka ta ce saboda haka ni na ɗauki duk kururuwa da ake game da ai wannan election kaza domin kaza abin nan da ake maga ba za a iya taɓa yin shi babu wannan ba su kansu kasashe da suka ci gaba hatta american har gobe election na trump ana nan ana abin nan ja in ja game da akwai inda har gobe su yadda da outcome na na election na america ba da aka yi na karshe saboda haka ni wannan abu ne wanda sai dai kawai a ce da ka 'yan tsaro dole su daɗa eh, himmatuwa a tabbata an shawo kan ire-iren abu abubuwan sannan kuma dole a ja su wasu kuma ma dole a hukunta su domin a koyan da an yi eh, wasu 'yan barazana da aka yi a gabansu suna gani wasu ma maiwa da hannun su aka yi to idan ba hukunci kuma kaga ba a taɓa iya yin gyara dole sai ana yi ana koma a hukunta a tauna tsakuwa don a ya ta ji tsoro ka gane wayannan miskiloli ne amma kuma ana iya shawo kansu yawancin su barin su aka yi suka faru saboda hakan aka hukunta wayanda suka bari din to na gaba su ji tsoro. Muhammad Adamu mai sharhi kan lamuran yau da kullum kenan a hirarsa da Muhammad Hafiz Baballe. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da 200.5 zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Zaɓen gwamnonin jihohin najeriya na shekara ta 2023 ya gudana ya kuma bar baya da mamaki musamman a wasu jihohin arewa jama'a assalamu alaikum a ranar asabar dinnan da ta gabata ta 18 ga watan maris aka gudanar da zaben gwamnoni da 'yan majalisun dokoki na jihohin najeriya wanda ya kasance cikamakin babban zaben kasar na shekarar nan ta 2023 an gudanar da zaben gwamnonin ne a jihohi 28 daga cikin jihohi 36 na kasar kuma kawo yanzu hukumar zaben kasar ta bayar da sakamakon zaben jihohi 23 yayin da ta ayyana zaben jihohi biyu da cewa bai kammala ba alƙaluman hukumar zaben ta inec dai sun bayyana cewa kawo yanzu jam'iyyar apc mai mulki da ta lashe zaben shugaban kasa ita ce ke kan gaba a yawan lashe zaben na gwamna da jihohi goma sha biyar babbar jam'iyyar adawa ta pdp ce ke binta da gwamnoni takwas yayin da jam'iyyar nnpp take da gwamna ɗaya to sai dai jam'iyyar labour party da ta zo ta uku a zaben shugaban kasa ba ta kai ga samun ko ɗaya ba ya zuwa yanzu zaben gwamnonin na bana dai ya zo da nashi sauye-sauye har ma da abubuwan mamaki musamman ganin yadda jam'iyyun adawa suka yi nasarar kwatar mulki a wasu jihohin yayin da kuma aka sami jam'iyyun da suka sami galaba a zaben shugaban kasa a wasu jihohi wasu jam'iyyu suka kwace musu galabar a zaben gwamna mai fashin baki kan siyasa farfesa tukur muhammad baba na jami'ar tarayya ta birnin kebbi ya yi mana fashin baki kan abin da ya haifar da waɗannan sauye-sauyen na zaben gwamnonin na bana. Na ɗaya dai babban abin da za mu ce ya faru wato ni ina gani wato mulkin demokuraɗiyya ne ya fara nuna za a ce mutanenmu sun fara gane cewa lalle fa ana iya suna iya zaben wadda suke so suna iya hambarar da gwamnati in sun ga cewa a gwamnatin da ke ci ko kuma wadda zai shigo gwamnatin da ke ci ba su biya musu bukata gwamnatin da 'yan adawa da za su shigo kuma suna da alkawari da mutane ke so in ka duba uh, kowane jiha tana da nata tana da nata dalilu amma duk suna kama ne da cewa uh, mutane sun fara bude ido sun fara gane cewa ba dole ne su bi gwamnati ba ba dole ne su bi jam'iyya da take mulki ba ba dole ne su yi haƙuri ba suna iya canzawa ina jin abin da ya faru kenan na ɗaya kenan in ka duba kowane jihohin suna da nasu amma in ka duba duk za ka gane mutane sun gane waɗannan shine kuma suka ɗauko ƙudurin cewa ba za su karbi abin da yake gare su yanzu ba za su iya wani abu ɗaya daga ciki amfani da na'uran irf ɗin nan da aka yi da kuma na shi bivas ɗin nan ya kasance magudin zaɓe a kara a kada ka kuriya amma a ce mutane goma sun kada kuriya amma a zo a kawo mutane ɗari ba zai yi ba duk yadda ka bi za ka murɗa in dai aka bi shi wannan na'ura da kuma abin nan na intanet wato shi irf e da inec ta kawo duk yadda ka ba baka canza zaɓen nan ko da ka canza zai nuna shi coalition collation officer da zai ansa ba ko da ya ansa in an je kotu kamar yadda aka nuna a kamar yadda ya faru a jihar Oshun za a nuna cewa a'a mutanen da ke da kati mutanen da suka zo suka yi suka tantance mutanen da suka jefa kuri'a ba su kai abin da aka ce an jefa nan ba don haka magudi ya wuya duk yadda mutum yake mulkin gwamnati zai wuya ya murda abubuwan nan ya faru shi ya faru a zamfara shi ya faru sokoto shi ya faru kano in ka je jihar yobe akwai yaro da ya zo ya buge kakakin shugaban eh, kakakin majalisa da dai sauransu wato shi wannan abin da aka kawo shi irep din nan yana da muhimmanci sosai ya taimaka wajen tabbatar da cewa shi ne na'ura da zai yi wa mutane a kada a kada a kidaya a yi me ake faɗa shi kaɗai ya isa duk inda kake za ka ga sakamakon zaɓe don haka ko an ɗauka a hanya an je gidan gwamnati za a canza za a canza abin da zaɓe ya nuna ba zai yiwu ba abin zai nuna fili to da yawa mutane ba su fahimci wannan ba da yawa mutane da suke mulki sun ɗauka kamar yadda ake yi a da ne a ga waya sai a riƙe wasu mazaɓai a ga ina ne zaɓen ya yi sai a zo a ce a'a wannan mazaɓa da mun san suna da mutane kamar dubu talatin wadda suke yi rijista sun kawo dubu ɗari to wannan tsari da inec ta kawo ya kamata mutane su jinjina mata mutane su mata yabo don shi ne ya tabbatar da cewa a mafi yawa ƙuri'un da aka jefa shi ne abin da aka bayyana a sakamakon zaɓe wani abin lura a zaben gwamnoni na wannan shekara shine gwamnonin jihohi goma sha ɗaya daga cikin ashirin da takwas da aka yi zaɓe a jihohinsu sun nemi zarcewa ne a wa'adin mulki na biyu to sai dai duk waɗanda aka bayyana sakamakon zaɓen su daga cikin gwamnonin goma sha ɗaya masu neman ta zarce sun lashe zaɓen idan ka ɗebe jihar zamfara inda dauda lawan dare na jam'iyyar adawa ta pdp ya yi galaba kan dallo matawalle da ya bar pdp din zuwa apc domin ya yi tazarci jihar zafar kuma ka tuna fa shi wannan gwamnan da aka kada dama fa da siyasar nan ya same ta ne ta fadi ga sassa bai zo da shiri ba ba zato ba tsammani kawai aka kira shi aka ce kai ne gwamna ni kuma a gani na tun da ya zama gwamna abin sai ya zama masa kaman maye a ya zauna ya yi aiki don ya kasance in zaɓe sake dawowa zai iya ci ina jin shi kansa sai ya sai ya fara bacci ya fara dai wasu 'yan mafarke mafarke ka tuna ya roki allah cewa allah kashi biya mai bukata in ya bar fatin pdp me ya faru sai ya koma ya koma eh, ya koma ya koma apc Allahu alamu to ba mu sani ba ko Allah ne biya ya karbi roƙonsa amma abin da ake ciki zihar zamfara shine tun da wannan gwamna ya zo abubuwa ba su tafiya daidai kuma ba alaman gwamna ya mai da hankalinsa na biya wa mutane bukata babban bukatan mutanen zamfara shine zamantakewansu lafiya 'yan ta'adda sun addabi mutane suna zuwa har cikin gusau to amma sai kasance gwamnati ta nuna kamar bata san abin da take yi ba yau tana magana da 'yan ta'adda gobe ta ce ba ta yi da su amma duk abin da ake ciki mutane na mutuwa mutane na rasa muhalli ana koro su suna zama 'yan gudun hijira ana abubuwa amma sai ka ga gwamna yana gwamnatin zafar tana wasa da kuɗi ta ba da kuɗi nan ta ba da kuɗi nan ga mutane in ka je duk manyan garuruwan zamfara inda ake zuwa gusau zamfara talata mafara anka a cafe da sauransu duk garuruwa ne da mutane ke zaune a cikin kunci manyan garuruwan ma kenan to balle kuma ƙauyuka da 'yan ta'adda sun addabi mutane gwamna bai nuna cewa za a iya wani abu ba yau a wannan gobe a koma nan yau wannan dan ta'adda ne gobe mu je an kira shi an bashi sarauta gwamna bai nuna cewa yana da wani yunkuri na biya wa mutane bukata an ɗauka ne abin da kamar shi shugaban ƙasa ya ce sharholiya kawai aka tsaya ana yi na mulki amma ba mulkin ba yau a je nan gobe a je nan yau a kai kuɗi nan gobe a yi nan yau a kira 'yan adawa gobe ana fada da su shi kenan shi aka, aka sa a gaba don haka ba abin mamaki ba ne da aka kada wannan wannan gwamna ko a ce wannan 'yan adawa suka zo suka samu galawa bisa ga wannan gwamnati aka buge su ba ni a gani na gwamnan bai nuna cewa mulki zai yi na mutane ba a'a shi duk abin da zai kasance ya samu ya da mulki ya yi to abin kuma shine dara ta zo ta ci gida. To saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai dai ba iyakar zancen kenan ba. Ku biyo mu a mako mai zuwa don jin fashin baki kan yadda jam'iyyun adawa suka sami nasarar kwatar mulki a wasu jihohin musamman Kano da sakkwato da Filato da Benue da dai sauransu. Yanzu kama madadin shehin malami kuma mai fashin baki Farfesa Tukur Muhammad Baba da Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. a gaida Murtala Faruk Sanyin na. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice a jiya talata ne Prime Minister Japan Fumio Kishida ya gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Kyiv a wani yunkurin bayyana goyon baya yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin yake amsar bakoncin takwaransa na kasar China Xi Jinping a birnin Moscow. shugaban na ukraine ya kafe hotunsa a shafin yanar gizo yayin da suke gaisawa da kishida wanda zelensky ya kira shi adili mai kiyaye sharuɗin ƙasa da ƙasa kana da daɗin abokin ƙasar ukraine a jiya talata ne kuma jagororin manyan jam'iyyun adawa a najeriya suka shigar da kara akan neman soke sakamakon zaben shugaban kasa wanda aka gudanar a watan da ya gabata wanda suke kalubalanta kamar yadda takardun kotu suka nuna domin fara wata shari'ar da ka iya daukar tsawon watanni an shigar da kararraki da dama akan kalubalanta sakamakon zaben shugaban kasa a najeriya amma ga dukkan alamu babu wadda ta yi nasara girgizar kasa mai karfin maki 6.5 ta afku a mafi yawancin yankunan pakistan da afghanistan a jiya talata lamarin da ya jefa mazauna yankunan cikin firgici suka tsire daga gidaje da ofisoshi kana ta firgita mutane a ƙauyuka masu nisa akalla mutane tara ne suka mutu sama da mutane 100 ne aka kawo su asibitoci a yankin tsaunin swat da ke lardin kibar patunkwa na arewa maso yammacin pakistan cikin wani yanayi na kaduwa kamar yadda bilal faizi ya bayyana To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da dadi balawai wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya